This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba shi daga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Nikki Haley da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican a nan Amurka ta janye takararta a yau Laraba. sannan za ku ji halin da wasu iyaye da 'yan uwa suka shiga bayan da kungiyar boko haram ta sace 'ya'yansu a yankin jihar barnan najeriya bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da silamu mini barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurin labaran duniya daga bakin mahmud lalo to jama'a assalamu alaikum Nikki Haley abokiyar hamayyar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta janye daga takarar neman tikitin jam'iyyar Republican bayan da ya mata fintinkau a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin kasar. Haley wacce a da tsohuwar jakada Amurka ce a Majalisar Ɗinkin Duniya ta taya Trump murna amma kuma ta ki bayyana goyon bayanta ga takararsa. Sai dai ta yi nuni da cewa babu haufi shine zai zama musu wato zai rike tikitin jam'iyyar a zaben na Nuwamba. inda zai kara da shugaba joe biden wanda shi ma ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda gwani In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. Ta ce ga dukkan alamu Trump ne zai zama mana dan takararmu idan muka zo babban taron mu a watan Yuli. Ina taya samunna na kuma masa fatan alheri. Muna dauke da rahoto nan gaba a cikin shirin. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Bet Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar bakwai ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. sauran hare-hare na isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na gaza da kuma khan yunis da ke kudancin zirin sakatar harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargadi wacce zai aika wa isra'ila don nuna bukatar samar da karin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke fuskanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba ghana ta yi bikin cika shekaru 67 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka kasar ta samu 'yancin kanta bayan shekaru 83 da mulkin mallaka daga ƙasar birtaniya kuma ta kasance ƙasa ta farko da ta samu 'yancin kai daga yankin kudu da saharar afirka kamar yadda za ku ja wannan rahoto da idris abdullah bako ya yi mana daga accra we in ghana know how to set the lead Shugaban kasar Ghana na Ado Danko Akufo Ado kenan yake jawabi a wurin bikin cika shekaru 67 da samun 'yancin kai a birnin Kufredo da ke yankin gabas. Taken bikin bana dimokuraɗiyyarmu alfaharinmu ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ɗabi'un dimokuraɗiyya da kuma samar da zaman lafiya. Bayan shugaba Akufo Ado ya bayyana wasu nasarori da ƙasar ta samu a yayin da take gudanar da dimokuraɗiyyarta. Ya ƙara da cewa mulkin mallaka asali ba shi da ƙa'idojin dimokuraɗiyya kuma duk abin da muka sani game da zaɓe a a yau mun koya ne ta hanyar aiki tukuru. Abdulmajid Musa mai shiga tsakani ko mai sharhi kan harkokin siyasa ya kara jaddada wasu daga cikin nasarorin Ghana demokradiyya ga muryar Amurka. Mun samu ci gaba kwarai tun da muka soma demokradiyya har zuwa yau. Bayan shi ne shine mun samu kwanciyar hankali ba mu da matsalan haifar da shugabannin kasa bayan wanda muka samu su shekaru da su ta wuce. Mun kawo abin da ake cewa partisan politics an kawo jam'iyya na siyasa wanda suka fi rinjaya shine NDC apc npp bayan haka kuma demokratiyyar mu kuma ba musguna wani ko a hana wani tofa albarkacin makin shi na tattalin arziki ko tafiyan batun raya kasa to a bangaren kalubale fa muna da cikas kuma ainihin leadership mu wayan sun sun yi alkawali da yawa suna sabawa batun ci hanci da rashawa sun muna alkawali da yawa kan su zo sun yaki ci hanci rashawa amma ba su ba su ba sannan kuma wayan sun mu kuma in ya kai wani lokaci mun fi son fatin da kasa muna allah allah mu ga fatin mu na fawa amma ainihin cigaban kasar da ba mu damu ba. Shugaban kasar Africus Alasan Ouattara ya yaba wa shugaban Ghana bisa kyakkyawar kwarewar jagoranci. Ya kara da cewa basirar shugabancin shugaba a Kufado ya tsallake Ghana har zuwa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS. sai dai wasu al'ummar ghana sun bayyana ra'ayinsu game da bikin samun yancin kan eh, to gashi dai mun samu yanci yau shekara 67 to wadansu bangarori muna gan cin gaba wadansu bangarori kuma ba cin gaba yanzu aka duba kaman ghana akwai tsadar rayuwa kaya na da tsada da kyau kuma ba karar ma'aikata albashinsu ba sai sa muna roƙon gwamnati ya duba mun yau wai mun samu incin kanmu wani ci gaba muka samu cikin kasanga domin yau in abi yayi kamar za shi gaban wani kuma komo she komo da abin baya mu ba mu ga ci gaba da gana ya samu ba da an bar batun independence nan ma da fi domin komi ya balakuce ba abin da ke tabuwa cikin kasan ga ba mu da shagabanni masu tausayin kasa da talakan kasa shi yau wani munna za a sai da shi independence na celebrate mun samu incin kanmu wala da ba yi ba da yafi shugaba kufadu shi ne ya juya bikin 'yancin kai na ƙasa zuwa yankuna daban-daban don ƙarfafa tattalin arzikin yankin idris Abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Nikki Haley da ke neman a tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican ta janye takararta a yau Laraba. sa'o'i bayan da aka kammala babban zaben fidda gwani na super tuesday inda tsohon shugaban amurka donald trump ya kada ita kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud lalu ya haɗa mana janyewar nikki haley na zuwa ne sawa'i bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya lashe babban zaben fidda gwani da aka yi na super tuesday inda aka gudanar da zaɓuka a jihohi 15 da wani yanki da ke karkashin ikon amurka lokaci ya yi da zan dakatar da yakin neman zaɓe na. Dama na faɗa muku cewa ina so na samar wa Amurkawa wata dama da za a saurari ra'ayoyin. Na cika alkawari kuma bana wata nadama. I no Haley dai bata sanar da nuna goyon bayanta ga Trump ba, amma ta ce ya rage gare shi ya san yadda zai samu goyon bayan sauran mutanen. Yanzu ya rage ga Donald Trump ya je ya nemi ƙuri'un 'yan jam'iyyarmu da ma sauran jama'ar da ba sa goyon bayansa. Ina kuma fatan zai yi hakan. Wannan shawarar da tsohuwar gwamnar jihar South Carolina kuma tsohuwar da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke. Na nufin yanzu Trump ne kaɗai ya rage cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta Republican. haley dai ita ce babban mai hamayya da trump kuma mace ɗaya tilo da ke cikin takarar sai dai kamar yadda kamfanin dalancin labarai na ap ya rawaito yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala saboda rashin samun cikakken goyon bayan 'yan jam'iyyarta amma duk da haka ta yi nasarar doke wasu gaggan 'yan takara da suka nemi tikitin jam'iyyar kamar gwamnan florida ron desantis da kuma tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence gabanin janyewar haley tun a daren talata trump ya yi jawabin murnar lashe babban zaben na fidda gwani amma ya kauce wa ambatar sunan haley wacce ya zaba a matsayin jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya a wa'adin mulkinsa na farko a maimakon haka sai fi mai da hankali kan abin da gwamnatinsa za ta yi idan ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba za mu daidaita al'amura za mu rufe kan iyakokinmu za mu kuma rage matsalar hauhawar farashin kayayyaki. Trump wanda ya kwashe kusan minti ashirin yana magana ya yi jawabin nasa ne daga gidansa da ke mara lago a ja Florida kuma jihohin da ya lashe sun hada da Virginia, North Carolina, Tennessee, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Colorado, Maine, Alabama, Arkansas da Minnesota yayin da Haley ta lashe jihar Vermont. tsohon shugaban na amurka ya kara da cewa za su yi maza-maza su haɗa kan 'yan jam'iyyar tasu ba tare da ya ambaci sunan heli ba akwai abubuwan bacin rai dangane da tarihin mu amma za mu ɗauki matakan da babu wanda ya taɓa ɗauka wajen farfaɗo da ƙasar shi dai biden tinake hangen ya samu tikitin jam'iyyarsa ta democrat duba da cewa baya fuskantar kalubalen hamayya daga jam'iyyarsa abin da ke nufin gaggan 'yan siyasar biyu za su sake karawa kamar yadda suka yi a zaben 2020 a gaida mahmud yanzu kuma sai najeriya inda rahotanni daga jihar barna ke cewa wasu iyaye da 'yan uwan 'yan gudun hijira da aka sace sun bayyana irin mawuyacin hali da suke ciki inda suka yi kira ga hukumomi da suka yi musu ɗauki don ganin an kubutar da su a daren lahadin da ta gabata ne wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne suka yi awon gaba da mutane sama da ɗari uku a karamar hukumar gamborin gala daga maiduguri ga rahoton da wakilin ibrahim mustapha ya aiko mana lamarin ya faru ne ranar lahadi bayan rahotanni daban-daban da ke fitowa a karamar hukumar gamboro ingala da ke arewa maso gabashin jihar borno da 'yan ta'addan boko haram suka sace mata da 'yan mata kimanin 319 a kauyen bulabutuwe da ke gefen dajin ingala yayin ɗebo itacen girki mafi yawan mutanen suna zama a sansanonin gudun hijira da aka sugunar da su rahotanni mabambanta sun yi ta karo da juna inda fadar gwamnatin jihar borno ma ta samu labarin a yau sai dai ma'aikatar labarai ta jihar borno ta cire wani sanarwa inda take bayyana faruwar lamarin amma har zuwa yanzu ba ta tabbatar da adadin mutane da aka sace ba sai dai azantawa na da ɗaya daga cikin iyaye da take zama a sansanin ta wayar tariho ta tabbatar min da cewa cikin yaran akwai yaran makwabtanta. barka ne kina karamar hukumar gamborun gala ne. eh wallahi ina gamborun gala. To ladin da ta gabata ko wani ibtila'i da ya faru an ce an sace yara 'yan mata kusan ɗari uku da sha tara shin ya labarin yake? Eh wallahi mun sha wuya fa sosai yaran mu sun kai ɗari uku ma sun fita ita har yanzu shal ba mu gansu ba wallahi har yanzu har yaran makauta na guda uku sun fita har yanzu ba su zo ba. Oh yaran makotanki ma suna ciki. sa ciki wallahi. Eh sun kai su nawa? Sun kai su hudu ma wallahi ba sa nan yanzu ba musamman inda suka shiga ba wallahi. Ko ba faɗa muku cewa ga inda suke ba ko kun ji sojoji sun kwato su babu haka? A'a ba mu ji labarin komai ba wallahi ba mu ji komai ba. Wani matashi da aka sace yayarsa ya bayyana min ta wayar talho yadda halin rashin yar uwar tasa ya jefa mahaifinsu cikin halin damuwa. Barka kana gamborin galakai. Eh haka ne ni ma ina wajen. To kana wajen hmm. yaya lamarin yake ne? Eh to lamarin nan akwai matsala sosai ba ni ma akwai yaya ta ta hmm. mace ta je ita je neman itace amma har yanzu ita ma bata zo ba yanzu haka mu ma wallahi bai san me yake ba baya cikin hankalin shi wallahi abin nan wallahi ba wanda ya zo lamarin nan gashi wallahi muna cikin wani hali wallahi a cikin yaran da yan ta'addan boko haram suka tafi da su akwai maza a ciki kimanin ɗari da sha uku daga cikinsu akwai wata uwa a ciki ta bayyana min ta wayan talifo cewa an tafi da ɗanta mai kimanin shekaru ashirin da ɗaya. a hirar da ne da ita ta wayan talifo ta harcen kanuri ta bayyana min cewa yaron ta mai kimanin shekaru ashirin da ɗaya an tafi da shi kawo yanzu ba su san halin da suke ciki ba kuma har zuwa yanzu ba a bayyana musu ko suna hannun sojoji ba yankin tafkin cadi dai a kwana kwanakin nan ana samun alamun hare-haren 'yan ta'addan boko haram inda ko a kwanakin baya mahara sun farwa wasu manoma a yankin kalabalge da ke jihar borno inda suka kashe mutum guda tare da jikkata wasu tare da awon gaba da kayan abinci zuwa hada wannan rahoton na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar gamborun gala sai dai ban samu layinsa ba a kazalika na masa sakon karta kwana zuwa yanzu bai mai damun da amsa ba ka yanzu ko a bangaren gwamnatin jihar borno ma barce komai ba a kazalika a bangaren jami'an tsaro ma basu bayyana wani sanarwa a hukumance sun fitar game da wannan al'amari ba ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryan amurka daga maiduguri a gaida ibrahim mustapha kafin mu je ga shirin mu na gaba kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura na yi shirin shago na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani gwani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da ɗan Musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu ɗaya mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana madalla da nazifi asnanik wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. Ni makafin ba haife ni da shi ba dama na sami shi at the age of 18 years. makauci da ake sami shi wurin rafi ana kai shi river blindness tsoro dai doki tsoro eh cije kai na barma wani james ni na wannan ne physical challenge na da kai tace na ka ka haife ni ba at the age of 10 na ciwa kenya hospital that's the end of it ya zo ne kaman maganganu da muke ji nan ne kaman allura ne aka yi wasu shugabannin nakasassun kasar ghana kenan da ke fafutukar ganar da al'umma mahimmancin ilimi kula da kiwon lafiyar yara da batun neman aikin yi bayan kammala karatu a wajen masu bukata ta musamman a wata tantaunawar musamman da wakilin sashen hausa idris abdallah bako shirya a accra labarin bakin shirin Abdullahi yusuf da malam halidu na nuni da cewa sun tsinci kansu ne cikin halin tawaya sakamakon rashin ɗaukan matakin da ya dace a yayin da kowanne daga cikin su ya yi fama da rashin lafiya wannan na kara fayyace nauyin da ya rataya a wuyan iyaye akan maganar kula da lafiyar yara tun suna kanana sunana dai abdulrazak yusuf ni haife ni ni ma ni kuma na yi girma takin tamfo ni makafu ni ba haife ni da shi ba da amma na same shi at the age of 18 years shekara goma sha takwas eh, makauci da ake sami shi mm. wurin rafi mm. ana kira shi river blindness wani dabba ne da muke cikin turanci ana kira shi black pulse ina nan kaman isoro mm. eh cike ka yana bari ma wani james to na wanda ya zo aka ba mu iya mun gane kamar ya kamata mu duba mu magance mu zo ta wurin hospital shi muka doki bakin magani ana ta zubawa to abu ba ta mini ido kenan Tsoron Alidu, ni na wannan ni physically challenge na da ta tace. Na ka aka haife ni ba. At the age of 10, na chiwa Ken Hospital. That's the end of it. Ya zo ne kaman maganganu da nake ji nan ne kaman allura ne aka yi. Kuma gaskiya siscular disease na duka. Wayin kan ne da kana na duba. An mean duka to the end. Amma jes jarabatar ne zo. Ce mu rika shaka. kaga kana rike sanda to kafa biyun ne duka guda ka dai na left hand malam razak ka ce kana shekara goma sha takwas ka samu matsalar hadisa na ido shekara goma sha takwas nan kana makaranta ne ko dai a lokacin ka fara makaranta ba ban fara makarantu da suna ce kuma rayuwa na duka cikin kintampo ne kintampo eh, kuma ba cikin garin kintampo sosai ba eh, kauye kaman kauye kauye mm. kumfano nisa sosai a bature cottage wurin nan isa da ciwo na yi serious na sana na zo accra shi sa accra ka fara makaranta ku accra muka je hospital ka gane ka ga abin da ke na don wani lokaci duka ba mu fahimci abin da ke damu na isa ne muka zo accra na mun je kwalibu da 37 mm. doctor suka gane kamar ga asibitin kwalibu da asibitin 37 eh, da muka kiwo na ka gane kuma gabi ke damuna ba mu yi mun continue da hospital nan ba shi ka gani gidade ya wani wurin da yake kankani na dusa ya taba ya kama shi kaza kaza sha ka ka kawo wannan bakin magani cikin danji na ma ina da da suka protest kamar bai kamata sani wannan magani cikin amma su kuma suka kiya wanda suka kiya na kuma suke da karfi kaina lokacin duka ba kai ka asibiti ba muna cikin zuwa hospital muna zuwa asibiti kuma ana bakin magani muna zuwa hospital sannan aka introduce wannan mm. bakin magani bakin magani na shi bakwai uku kadu mm. shiru ne ba malam halidu ya batun makaranta a wannan nan ne ba fara su da sauri ba don ciwo na kuma yanzu don zo na zo na tafiya kasa ba da ta na ban scratches crutches wani ta ce ina da dafi kasa ne sannan aka fara sani school da na zan fara na kuma french school na fara fes makarantar makarantar french so from 100 to class 6 mhm. then sai muka join a gss from JSS, then SS, National education method in Secondary School. Yeah. After that, I went a little bit course in journalism. Um, yanzu actually uh, na gwada abu. Yanzu kai malami ne na makaranta? Na makaranta na wara abu. Secondary school ko? Ko no, normal primary school. Primary school. Na gwada history, science and computing. Ya ba kai aikin jarida ba? kamar yadda ka ce gaskiya na yi little because of radio mm. tv presenting she muka yi dj kuma amma neman aiki eh. kuma ya zama magana ranar ga muke gana kuma magani na kuma na zama disable don gaskiya na tuna wani firan ne zo mun je mun attachment daga top radio da muka je muna attachment wurin shi wani babban mutum ya zo ya ce kuma ina da story yana neman mu zo mu cover story na daga Kwalebu amma ya kadiyo hatin na mm. ana karban su kudi bifi a karbe su kudi ba zuciya zuciya mm. so ina neman wani yaji yaji cover wani particular story shi editan na clement akolo suna shi kenan shi ce mai kama ni na je shi ba wani tambe shi ya yayi <laughs> wurin nan no mm. editan ne dia mai is one of the best <laughs> amma kai kokarin ka yes pushing nan ni ba shi na shi yana ganin saboda kana raka sanda ba za ka yi kai aiki ba kan kuma ga shi shi edita ya san cewa ka iya kai to yana cikin abin da ya karya ma gwiwa ka bar aikin jarida ko dai wannan kuma duka na cikin don hmm. an zana letters throughout hmm. kai different kind of stations sai mu duba ko dai ko ni a kira kama ka zo kai wani abu ma kowa bai duba fuskan ka ba so kana gan kama why not just relax and see mudu abin da zai faru to duka na cikin mutum ya relax cikin ramanin shi duka cikin abin yan aikin shi duka kuna da kungiya na na kasar su a Ghana kuna cikin wannan kungiya ko eh muna cikin kuna mm. cikin muna cikin kugiya da muke da shi ka gani mm. na su muna nan daban-daban ni makafu ne na bisa ko na makafai sannan ban da shi kuma akwai na abin da ake kira umbrella body federation da mu duka disability duka mu duka muke karkashin dukkan ku gaba da kuna karkashin wannan isa eh, ndi an zo mm. shani policy program advocacy mm. na disabled cikin garin ga federation ke saya ma saya ma mu duka wato babban kungiyar ke ce ma kungiya mm. amma ka tun da dai wani makafu ne wani gurguri ko na da special area ne yake da shi isan ya zo sha'anin makaunci eh. ghana blind union namun na ƙungiyar makafi na su dai da su sai su yi batun makafai kan karkashin wannan babban kugiyar babban ƙungiyar eh, eh, mm. tare da da mu da su da amma mu dukan na muna cikin wannan ni na fara wannan aiki ta wurin almost 20 something years kita kana shirin da wani abu eh wannan shan kugiyar kugiyar na isa ni mm. all right from PRO to president to ko ina isa ka rige mukamai ma a ciki eh. kamar wani mukami da wani mukami ka rige in ya zo wurin blind yaro eh. hmm. na shi greater accra national duka na da jama'a kenan na eh. wannan kungiya na makafi haka mhm. yanzu gano na kare da na federation na kasa baki da greater accra president su na ajiye shi na oke na bani kuma na hmm. ghana blind union the home ka secretary su kai ne secretary su isa akin kugiyar nan da ina cikin wala halidu fa ina cikin kungiya muna mm. cikin kugiya gaskiya fesin nan nan dai mm. kugiyar mun nan ina can ta wani gwana kiran gwana salanda to gaske ni ban fita ban associate kaina ban zuwa stigma nan na da yawa in ka fita kyama ana nuna muku kyama yes ana nuna kana is abadi ni da kaina i just don't want to join So I just, I just mm. I'm on my own then doing my own thing. Amma da tun tamunan da aka zo aka ba nima kanmu mm. muna da principal abin ga kanmu yanzu nima muna muya mu karbi komi mu na ba mu kai can kuma ba mu na anda iya mi sa since then din na uh, saka cikin mu mun form je mu na na nima na nima na na kasar su wanda yake suna nima na nima ke aka zo aka gani aka ce kuma yanzu nan dai mm. ko na ki na so ne kafin dole ka karba sashe da joy wannan na cikin wuyan physical challenge grupin mun na wurin nan ni ne secretary to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa ta musamman yanzu a madadin waɗannan jagororin ƙungiyoyin nakasassun ghana abdulrazak yusuf da malam halidu da wakilin muryar amurka a accra idris abdallah bako Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. madalla a gaida Sule mummuni Barma yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. To a uh, Nikki Haley abokiyar hamayyar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta janye daga takarar neman tikitin jam'iyyar Republican. bayan da ya mata kawo a babban zaben fidda gwani da aka yi na super tuesday a wasu jihohin kasar haley wacce a da tsohuwar jaka da amurka ce a majalisar ɗinkin duniya ta ta trump murna amma kuma ta ƙi ta bayyana goyon bayanta ga takararsa sai dai ta yi nuni da cewa babu haufi shine mai zai samu tikitin jam'iyyar a zaben na nuwamba inda zai kara da shugaba joe biden wanda shi ma ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda gwani. haley ta ce ga dukkan alamu trump ne zai zama ɗan takararmu idan muka zo babban taron mu a watan yuli na taya samanna na kuma masa fatan alheri a yau laraba ghana ta yi bikin cika shekaru 67 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka ƙasar ta sami yancin kanta bayan shekaru 83 da mulkin mallaka daga kasar birtaniya kuma ta kasance ƙasa ta farko da ta samu yancin kai daga yankin kudu da sahara afirka bikin wannan shekara ya samu halartar shugaban kasar ivory coast alasan watara a matsayin babban bako hada da wasu jami'an diflomasiyya isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin gaza a yau laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a masar don ganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron isra'ila sun ce harin sama da suka kai a bet hanun ya halaka mayakan hamas biyu waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a har ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai a isra'ila sauran har haren na isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na gaza da kuma khan yunis da ke kudancin zirin sakatar harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa isra'ila don nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na gaza don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke ciki a yankin na gaza masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalu da ya karanto labarai da kuma jul leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballake sallama da ku salamu alaikum